Prime Minister Mali Kogel Kokalla Maiga ya zargi kasar Faransa da neman raba kasar gida biyu lokaci da ta jagoranci sojojinta wajen aikin yaki da 'yan ta'adda a cikin kasar. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito Prime Minister na shaidawa jami'an diflomasiyyar kasashen waje wannan matsayi a ci gaba da takun sakar da ake samu tsakanin Mali da Faransa. Maiga ya ce tabbas kai sojoji Faransa Mali a shekara ta 2013 ya taimaka wajen rage ayyukan masu kirarin jihadi da kuma kama wani yanki na arewacin kasar da kuma yi wa yankin kudancin barazana sai dai ya yi zargin ayyukan sojojin faransa ya koma na raba ƙasa daya gida biyu sai dai ya yi zargin ayyukan sojojin faransa ya koma na raba ƙasa daga baya wajen baiwa 'yan ta'adda damar sake taruwa a cikin ƙasar da kuma kaddamar da hare-hare a shekara ta 2014 firayim ministan ya kawo misali akan yadda faransa suka buƙaci amurka ta janye dakarunta daga ƙasar su bayan ya yakin duniya na biyu saboda ba sa bukatar su amma kuma amurkawan ba su mayar da martani wajen zargin faransawan ba mega ya ce ba za su bari a ci gaba da yi musu mulkin mallaka ba domin lokacin yin hakan ya wuce jami'ar california da ke amurka ta amince ta biya diyar dala miliyan 250 ga wasu mata sama da 200 da suka zargi likitan makarantar ta ci zarafin su ta hanyar lalata ɗaruruwan matan ne suka gabata da korafin cewar likita james hibbs ya ci zarafinsu lokaci da yake kula da su kuma cikin su har da waɗanda suke fama da cutar sankara ta kansa a shekara ta 2017 jami'ar ta kaddamar da bincike akan lamarin sakamakon ƙararraki da wasu matan suka shigar a kotu abin da ya kai ga soke lasisin likitan a shekara ta 2017 jami'ar ta ce tana fatan ganin diyar da za ta baiwa waɗannan mata zai rage raɗaɗin illar da likita ya musu wajen cin zarafinsu ta hanyar da bata kamata ba yanzu haka likita hips na fuskantar tuhume-tuhume 21 daga mata guda bakwai a kotu duk da yake ya ki amincewa da zargin da ake masa jami'ar ta bayyana cewa zargin da ake yi wa hips ba abin da za ta amince da shi ba ne saboda ya saba wa ka'idojin aikin ci cibiyoyin koyar da ilimi. A watan Yulin bara wani alkalin tarayya ya amince da shirin biyan dala miliyan 73 kan hips sakamakon korafi da mata sama da 5,500 suka gabatar. gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar Congo ta sanar da bankaɗo wani yunkuri na yi mata zagon ƙasa ko kuma juyin mulki abin da ya kai ga kama mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro a ƙarshen mako. Mai magana da yawun shugaba Felix ya shaida wa jama'ar ƙasar ta kafar talabijin cewar ana ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin a matakai daban-daban a ranar Asabar da ta gabata ne aka kama Francois Beya mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro saboda yunkurin kawar da shugaban shugaban wanda ke halartar taron shugabannin kasashen Afirka Addis Ababa. Shugaban kasan ya katse halartar taron inda ya koma gida a daren Asabar tare da tawagarsa. Shugaban lauyoyin Congo Josh Blamba ya ce ya ziyarci Beya a inda ake tsare da shi kuma ana ci gaba da masa tambayoyi ba tare da tauye masa haƙoƙinsa ba. Ƙarshen labaran ƙetare namu na yau kenan Sakinat Zakari Adam.